na ce kin san baban abu ya hana mu rike waya mama kuma na je ne don na huta na samu natsuwa amma wallahi mama kullum kina raina ta ce na sani na kuma yadda fa'iza sai ta dubi ummi ta ce sai tsohuwa ummi ta shagwar gobe fuska ta ce allah mama ke bari muka sa mata dariya ganin yadda ta yi da fuska kamar za ta barke da kuka mama ta ce mutumin ki kullun yayo waya korafinsa ɗaya yaushe zaki baro kano yau dai ga ummi a gidan nan an jima zai yo waya bakina ya huta cewa ban sani ba muka ji cikin matsananciyar munna ummi ta makalkala mama tana dariya kamar ba surukar ba ta ce allah da gaske mama ya haifa izna tambaya ta don allah mama ya murya shi ta koma ban taba magana da shi a waya ba tun da ya tafi mama ta ce ai murya fa'izu ta karye kwata-kwata da harshen mutanen ƙasar ukraine da ƙyar nake fahimta hausar shi su shu'aibu ba ma sa ganewa gara ma in yana larabci ko turanci tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba Na umu ta yi zugun tana tunanin fa'iz tana duban mama hannuwa talabe da fuska ta ce kin san Allah mama na yi da na sani tun da fari da na san haka ne da na shiga arabic club da fa'iza ta yi ta yi da ni in shiga a makaranta naki mama ta ce ayya kin yi babban kuskure ummi kamar ta fashe da kuka na yi dariyar mugunta na ce rabu da ita mama ba zan taɓa manta san da su ummi suke mun dariya don ina alifin ba'un ba gashi na muku wayo an ce ana jifa tsuntsu biyu da dutse ɗaya don a ci amfaninsa yau ummi turancin me za ku nuna min sai dai in nuna muku larabci na yi mata gwalo ummi ta yi zugun da alama kalma ta ƙare a bakinta na yi dariya mai isa ta ha ciki na ya kulle ummi ta zo iya wuya sai ta tashi ta fice daga ɗakin muka ci gaba da yi mata dariya mama ta ce sai yaushe za ku je wa hassana ku ne tana nufin zanira na ce kai kai muhammad da sauri haka ai ba a zuwa gidan amare sabon aure sai sun haihu mama ta lakwace hanci ta ce ai su da yake sun damu da ku zuwan su uku duk kuna kano ba kuma don kowa suka zo ba sai don su ganku na ce a'a mama da da gaske sun damu da mu da sun bi mu inda muke in babu jirgi ya akwai mota tsakanin kaduna da kano awa biyu ne kacal ke dai ba su gama amarci ba ne ma je suna inda rabo mama ta ce kamar mai gani har hanji an zo ana ta laulayin ciki kamar waɗanda suka yi tuntuɓe da shi a dokin kofa ko yaran yanzu ko kaɗan ba ku da haƙuri mu zamanin mu sai amarya ta shekara biyar ɗakin miji ba ta samu ciki ba duk da zuciyata ta ɗan so su ban bari mama ta gane ba in aliyu bai son zanira a ita zaniran tana mutuwar son shi ko za ta san duk hanyar da ta bi ta janyo hankalin abin ta gare ta sai na samu kaina a yau ina mai ɗan kishin zanira muktar abubakar To karfe tara na dare duka al'ummar gidan na bisa tebur suna cin abincin dare har mu da muka bakunci gidan tuwon laushi miyar alayyahu da aka wadata ta da naman talatalo aka kuma sharbane ta da man shanu. Sai na lura Abdul zubi kawai yake ba kakautawa. Ban san san da na yi dariya ba. Yaya mai bin fa'iz ya ce, kalau kike dariya ke kaɗai? na ce ba ka ganin yadda yaro ya samu abinci ya rude baya so ya bari ya fara haɗe na bakinsa kafin ya ƙara loma abdul murmushi ya san da shi nake can kuma ya ce yanzu ba zan ce komai ba sai mun koma gida tukuna kowa ya sa dariya to daga ɗaki mama ta fito tana faɗin ku yi sauri fa'iza cin abincin ne kuma ya koma hira da shewa aiken ku zan yi unguwar sarki ku amso min ankon yar hajiya saratu da kun gama dare yana yi ƙara wayar da ke gefe ta sanya kowannen su yin wurgi da cokalinsa ya nufi inda wayar take kokawa fa ta kaure domin ummi yahaya shu'aib da juniya kowanne ya ci alwashin shi zai fara ɗaukar wayar ko ta halin ƙaga. mama ta ce yau ina ganin sakarci to bari in raba gardaman nan duk cikin ku babu mai tabbacin kiran nasa ne ko ba nasa ba ne tsammani kuke fa'izu ne ko kuma ba lalle ne ya tabbata shi din ba ne haka ne duka suka tsaya suna tsuma ta kauna da ɗoki ta ce don haka ke babbar yaya ta nuno ni ɗauki wayar ki je mana waye kamun wani ya ɗauka don a raba gardamar na yi dariya cikin gishira na tsiyaye ruwan roba mai sanyi a tambulan na soma kwankwada sanyin ruwan na sanye makogwaro na yana taimakawa wajen narkewar daddaɗan tuwon da na ci na yagi tishu na goge baki da hannu umu ta kufula ta ce kina gani fa mama sai ta gama ya mana yanga mama ta ce kai daɗi na da ke gajen haƙuri ummi ne murmushin tura haushi sannan na miƙe na nufi wayar da har lokacin ba a bar kira tana tsinkewa ba wayar na ɗaga na amsa da salamu alaikum shiru kake ji gashi da alama ba ajiye ba hello shi ma shiru na sake sallama aka yi shiru ina shirin miƙa wa mama wayar cikin kufula da mamakin wannan ikon allah ka kira waya kuma ka yi shiru kudinka na tafiya a banza murya mai cike da ginshira ke tambayar fa'iza mai tsiwa ce ai tuni jijiyoyi masu ba da jini shi kuma ya rarraba shi ga sassan jiki sun tsaya cak da ba da aiki jijiyoyin cikin kai masu ba da doka da oda su ma sun yi yajin aiki na wucin gadi muryar da ba zan taɓa mantawa da ita ba muryar ɗan uwa amma maƙi muryar fa'iz hafizin hajiya fa'iz muktar abubakar ban amsa ba ya kike fa'iza maimakon na amsa sai na yi azama cire wayar daga kunne na na miƙa wa ummi jin wani mugun fushi ya taso min wanda duk ƙoƙarin zuciya ba za ta iya ɓoye shi a gaban kowa ba ciki kuwa har uwa mahaifiya da ke gabana tana karanta duk wani motsi na akan wayar ɗanta da kyawawan idanunta masu cike da matsananci ƙauna gare ni irin ƙaunan nan da baki baya iya bayyana ta domin allah ne ke assasa ta sai da zarar wayar sannu a hankali daga kunne na na miƙa wa ummi tare da zara jikina daga cikinsu na yi ɗakin mama don baƙin ciki kamar in rushe da kuka inda abin da na tsana a duniya to abin da zai tuna min da shekarun da na kasance cikin fargaba da ukubar yaya fa'iz ne balle ya tuna min da shi kansa to gaba ɗaya yau muryarsa na ji a cikin kunnuwa na muryar ta dawo mun da ranakun can baya marasa daɗi da na rufe babinsu ta dawo da tsanarsa ɗanya a zuciyata to haka na yi sallar isha'i ina ta sake-sake da na idar na bi shi da muguwar addu'a don kan haƙiƙa ni mai baƙin ciki ce da duk wani ci gaban fa'iz kamar yadda yake a gare shi ma a daren Ummi hana ni bacci ta yi da labarin hirarta da Faiz. Da hanzari da taka mata burki. Excuse me please. Shin Ummi ina ruwana ne? Me ya shalle ni cikin wannan al'amarin naki? A duk lokacin da za ki yi hira, ki yi wadda ta shafe ni banda ta Faiz. Na tsani Faiz. Na tsani duk wani abu da ya shafe shi banda iyayen da suka haife shi da 'yan uwansa. Wannan sha'anin mutum ɗaya ne. A duniya ba ni da abin ki. abin tsana abin neman tsari da kariya daga sharrinsa bayan shedan sai fa'is to a washe gari karfe goma na safe a queen amina college ta yi mana inda muka haɗu da malamanmu da muka jima ba mu gani ba alhamdulillahi takarduna sun yi kyau har fiye da na ummi na samu credits a gaba ɗayan darussa na tara ummi tana da bakwai har ma tana da e a fine art a shekarar duka muka sami gurbi a jami'o'i inda yaya aliyu ya samar wa zanira gurbi a jami'ar lagos unilag inda za ta karanci likitanci wato medicine daga babana har mahaifin ummi babu wanda bai yi mamaki da umarnin hajiya ba na ta amince a nema mana gurbi a jami'ar bayero ni da ummin mu koma kano da zama wajen antirabi sai hutun ƙarshen kowane zango ta amince mu je giwa da sauran garuruwan zaria ko kaduna yayin mafitawu shi ya shiga ya fita ya samar mana gurbi a fannin da kowace take so da aka bani ba arabic ummi kuwa ba hausa duka a faculty daya sai dai tsangaya wato department da suka bambanta To rayuwar mu cikin jami'ar Bayero sabon rayuwa ce a gare mu da ta zo da sabon salo irin na kowane sabon ɗalibi a jami'a. Abubuwa da yawa waɗanda suke sababbi ga sauran ɗaliban jami'ar mu ba sababbi ba ne a wurinmu don haka muka shiga ɗari-ɗari. Yau ba mu fito lacca da wuri ba sai wurin ƙarfe biyu na rana. in ban da kururuwa ba abin da ciki na ke yi don ko karin kumallo ban yi ba babu yadda yayi rabi ba ta yi da ni ba don in zauna in karya amma na ƙi saboda sanin halayyar dr ramadan muddin ya riga ka shiga aji to ka rasa laccarsa kenan ni kuma ba zan so in rasa laccar ba don a cikinta ne zai faɗi exam concentration area ɗin kwas ɗinsa tafi nake a hanzarce don ƙoƙarin isa ga shagon lemu in samu abin da zai warware min hanji idanuwana sun rufe saboda yunwa ban kula da budurwar da ke tsuguni tana goge takalminta da ya kura da tishu ba don ganina ya dushe tsabar yunwa da ke addaba ta sai muka yi karin ba zato da budurwar saura kaɗan ta kifa ta miƙe a hanzarce za ta yi bala'i wa zan gani haulatu shehu ƙawanmu kuma head girl a queen amina haulatu shehu ta mata ce la fa'iza ahmad na ce ya mafi kyan masu gani a guji muka sheƙa muka rungume juna tare da juyi rikija rikija muka shiga shagon sayar da lemo hirarraki da tambayoyi tamkar su kashe mu kamun wannan ta kai aya wannan ta an ta ta tambayar ta ce fa'iza kuna cikin garin kano amma ko ki neme ni na ce ayya haulatu ban san gidanku ba kin ganni nan bayan unguwarsu su antirabi ban san ko ina ba banda kantuna da muke zuwa sayayya ta ce to ina adres ɗin da na baku tun muna makaranta da lambar waya na ce mun baro su cikin littattafan mu a giwa daga nan hira ta barki ta ce lalle ne ubangijin muke nufin mu da zumunci tunda har ya sake haɗa mu a nan allah abun godiya ina ummi na ce ummi tana makarantar nan ita ma a hausa department ta ce ni ina mass communication kani haulatu na zo jami'a a sa'a tun da na ƙara haɗuwa da ku tun rabuwan mu ku babu ranar Allah da za ta fito ta faɗi ban tuna ku ba na ce duk kin canza haulatu kin yi ƙiba kin ƙara kyau da haske ko kin yi aure ne da ce har da albarkar sana liƙe jikina matar abdullahi ce an ɗaura min aure bayan kandin bikin ne dai ba a yi ba har yanzu saboda abdullahi ya tafi law school sai ya ƙare nan da watanni shida na ce sunan ƙanina allah ya sanya alheri haulatu sunan ƙanina mai bi na kenan ta ce kwarai kin taɓa gaya min kina da ƙani abdullahi yanzu ajin shi nawa na ce abdullahi ai an zama samari yana ss1 walida na jss2 ta ce me kike karanta na gaya mata harshen larabci ta ce kin burge ni fa'iza Allah ya ƙara fahimta ya ƙara mana ƙaunar manzo sallallahu alaihi wasallam amu ka hirar da muka kwarara ni da haulatu a ranar tana da yawa duk tarihin mijinta abdullahi wanda ya kasance ɗan uwanta ne ta ɓangaren mahaifiyarta sai da ta gaya mu sai da muka rasa lacca guda saboda daɗin hira dama haulatu uwar surutu ce bare in sun haɗu da ummi haɗuwar ummi da haulatu sun kusa shiɗewa don munna daga rana amintanmu ta ci gaba da haulatu daga inda muka tsaya a sakandire, naja'atu na abu zaria injita to duk inda ka ga zaraka ga wata wato ni ummi da haulatu mun je gidansu ba so ɗaya ba ba biyu ba ita ma ta zo mana har kwana take in lokacin jarabawa ne mai karatu tare musamman da gidan antirabi ya fi kusa da makaranta ta saba da antirabi sosai to albarkacin haulatu babu inda ba ma takawa a cikin kano dama an ce sai da ɗan gari akan ci gari umi ta yi manema har ba adadi ni ko rashin sakin fuska da kora da hali wanda ya fi kora da sanda shi ya sanya duk wanda ya zo wajena da sunan so baya marmarin sake dawowa ummi kan ce lokaci ne lokacin abu a yi shi ni ba auren su zan yi ba kawai suna rage min lokaci ne sai in kama baki in yi wa ummi kallon mamakin yadda jami'a ta sauya ta lokaci guda a haka muka kare 100 level bayan jarabawa da ta kusa tsaga min kwanya muka fara 200 level idan mu ya ƙara buɗewa sosai a sanadiyar ratsawar ilimi da cuɗanya da masu shi